السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي بارك يا السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marice na asabar tara ga watan almuharram a shekara ta 1439 hijiran manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin ga watan tara a shekara ta 2017 miladiya a wannan darasi namu mai albarka na littafin allu'ulu wal marjan a masallacin masjidul qur'an da ke unguwar bacirawa a birnin kano in ba a manta ba yau za mu tashi darasi na uku kuma mun tsaya cikin hadisi na biyar hadisin abu huraira ko hadisin bayani akan rukunan musulunci da imani da kuma ihsani mun tsaya daidai gabar da mai tambaya ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da tashin alkiyama ƙala mata sa'a ya ce to yaushe ne tashin alkiyama kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mal mas'ulu anha bi a'lama min sail haka ne cikin hadisi na biyar kitabul iman annabi yace mal mas'ulu anha wanda ake tambaya akan tashin alkiyamar bai kasance ba bi a'lama mafi sani mina saili sama da shi mai tambaya ma'ana shi game da tashin alkiyama da annabawa da waɗanda ba annabawa ba da malamai da waɗanda ba malamai ba da manya da yara duk ɗaya suke ta fuskar rashin sanin yaushe za a yi tashin alkiyama Allah ya daidaita bayinsa ta wannan fuska ta fuskar ilimi ba wani annabi da ya san a wace shekara alkiyama za ta tashi ba wani annabi da ya san a wane wata alkiyama za ta tashi ba wani annabi da ya san a wane sati za a tashi alkiyama to in ku annabawa manzanni ba su sani ba wa kake tsammanin ya kai su a wajen Allah ballantana shi ya sani ga dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mutane ba ai ba ba za a yi ba kamar sa ya ce bai sani ba in ta kamar ka kai mala'ika ne to ga jibrilu shi ma cikin mala'iku ba ai ba ba za a yi ba shine shugaban mala'iku shi ma yana tambaya manzo Allah ya ce da ni shugaban mutane da kai shugaban mala'iku ba wanda ya fi kowa sanin wannan haka ba wani dan adam da ya isa yanzu ya zo ya bugi irji ya ce ya san a wani lokaci za a yi tashin alkiyama duk shaci faɗin da turawa suke yi suna raina hankalin mutane har waɗansu ma suna ruɗuwa kaga wai mutum ya zo ya yi raban gado wai an ce ai a shekarar 2000 kaza alkiyama za ta tashi kwanaki wani baturen faransa ya ta wannan iskancin in lokacin ya zo kuma aka kure karesa sai ya sake shaci faɗi kuma wai mutane suna ta biye masa to da haka dai tambaya game da sha'anin tashin alkiyama kamar yadda mun faɗa a darasin baya ta bujiro ta bangarori da yawa waɗansu suna tambaya ne akan tashin alkiyama dan kure annabawa kuna ta ce mana za a tashi alkiyama za a tashi to wai yaushe ne da haka wannan kafirai ne duk wanda yake tambaya game da tashin alkiyama dan ya kure annabi dan ya nuna cewa abin ƙarya ne ba zai yiwu ba dan irin abin nan da masu magana suke cewa mun gaji da gafara sa ba mu ga ƙaho ba to wannan kafiri ne amma wanda yake tambaya game da tashin alkiyama dan ya dada shirya mata ya dada kintsa mata wannan kuma imani da yawa daga cikin sahabbai sun tambayi annabi game da tashin alkiyama wani yazo yace ya rasulullahi mata sa'a ya ma'aikin Allah yaushe ne tashin alkiyama sai annabi ya ce da shi ma a'adatta laha to me ka tanadar mata kake ta tambaya akan ta sai ce ma a'adattu laha min kathiri saumin wala salatin wala sadaqa ni ba ta kamata yawan sallah ko yawan azumi ba ko yawan sadaka ba wai cewa fa baya sallah ba ka kula da kyau amma baya buga kirji da yawan sallarsa ba yawan sallar da yake yi bane yasa yake doki har yake rawar kafa ya ji yaushe alkiyama za ta tashi ba wannan bane ba amma duk da haka yana sallar ba yawan azumi bane amma duk da haka yana azumin ba yawan sadaka bane amma duk da haka yana sadakar to amma shi yana jin cewa da yawan sallarsa da yawan azuminsa da yawan zakkarsa ko sadakarsa ba su bane abubuwan da za su fishe shi a tashin alkiyama yana jin akwai wani abu da ya fi su menene shi shi ne san Allah da san manzan Allah wanda ko wannan ya fi komai to da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi to kwatin da kana san Allah kana san manzan Allah kwantar da hankalinka almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah mutum yana tare da wanda yake so a ranar tashin alkiyama in dai kana son Allah kana son manzon Allah kuma son ba iya na baki ba so na aiki domin akwai ka'idar son Allah da ka'idar son manzo Allah ya ka'idar take ba wai ka fi kowa faɗa a baki ba ba wai ka fi kowa babbar ganga ba ba wai ka fi kowa hayaniya da ruɗu ba ba anan ake gane masoyin Allah da masoyin manzo Allah ba a'a inda gaske son Allah kake sai a ga kana bin Allah biyayya ita take nuna soyayyar inda gaske kana son manzo Allah sai a ga kana biyayya biyayyar ita take nuna soyayyar ba faɗar baka ba qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum in da gaske kuna son Allah to ku bi ni haka Allah ya ce manzo Allah ya gaya wa mutanen duniya in ku kuka bi annabin Allah to Allah zai so ku manzon Allah zai so ku sannan Allah zai kankare muku zunuban ku. domin Allah mai gafara ne kuma Allah mai jin ne da haka baya yiwa kana son Allah kana sabawa Allah baya yiwa kana son manzo Allah kana sabawa manzo Allah تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لأمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع تعصي الرسول وأنت تظهر حبه هذا لأمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع kace kana son Allah kuma kana saba masa anya masu hankali za su yarda da kai kuwa ai masoyi mai biyayya ne ga masoyinsa ka ce kana son manzo Allah kuma kake saba masa anya masu hankali za su yarda da kai ai masoyi mai biyayya ne ga masoyinsa da haka dai tambaya game da sha'anin tashin alkiyama in ka yi ta dan imani to wannan abu ne mai kyau domin sahabbai sun yi jibrilu yayi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce kun yi kuskure ba sai dai ya tambaye su dan me kuke yawan tambaya game da ita amma kafirai sun yi su kuma ba nufin su imani ba nufin su su ce to an daɗe ana gaya mana za a yi kuma ba a yi ba ya sa Allah ya ce nasu ani sa'a duk mutane sun yi tambaya akan tashin alkiyama muminansu da kafiransu wale inna ma ilmu ha inda Allah ka ce hakika sanin lokacin tashin alkiyama yana wajen Allah wa ma yudrika la alla sa'ata takunu qariba yawa ya sanar da kai ta yi ma alkiyama gobe ce ko jibi kai dai ka zamo cikin shiri cikin kintsi la ta'atikum illa bagata ba za dai ta zo muku ba sai babu zato babu tsammani babu kintsi da haka manzo Allah yace da jibrilu mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili sa ukhbiruka an ashratiha amma bari in baka labari game da alamominta lafazin ashrat jam'i ne na shart shart a larabci yana zuwa da ma'anar alama fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum bagdatan faqad jaa ashratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum ashrat jam'i na shart shart nan ma'anarsa shi ne alama sa ukhbiruka da sannu zan baka labari an ashratiha game da alamominta a wata ruwayar an amaratiha game da alamominta amara shi ma dai ma'anarsa shi ne alama to daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai manya akwai kanana malamai sun kasa su gida biyu akwai alamatu sa'a al-kubra akwai alamatu sa'a sugura. alamatu sa al-kubra abubuwan da dole in sun faru kowa sai ya sani ba wani wanda ba zai san faruwarsu ba alamomin tashin alkiyama jiga-jigan manya-manyan wanda manzo Allah ya faɗe su guda goma ba yadda za a yi su faru baka san su ba ko baka san sun faru ba bayyanar dujal ne fitowar yajuju wa majuji ne an gane ko duhan ne girgizar ƙasa ne kamawar kogi da wuta ne wa idhal biharu sujjirat wannan duk suna daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama bayyanar annabi isa bayyanar mahadi wannan manya-manyan alamomin tashin alkiyama ba za su faru alkiyama ba za ta faru ba sai waɗannan abubuwa sun faru zuwan ya juju wa majuj to kuma wannan in suka faru kowa sai ya sani a duniya ba wani wanda za su faru ya ce shi bai sani ba ai an ya juju wa majuj sun wuce shi bai da labari bai karanta ba a jarida sai ma ka gani jarida mu zo ba magana karatun jarida to amma akwai ƙananan alamomin tashin alkiyama wannan kam za su faru bila adadin wasu ka sani wasu baka sani ba an gane ko hatta shi kansa manzo Allah bayyana su a duniya wai mece ce alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama domin ya ce bu'istu ana wasa'atu ka hatai ni da alkiyama kamar haka aka turo mu da kaɗan zan wuce ta tsakani na da ita babu nisa da na tafi za ta biyo bayana to sannan da yawa daga cikin mutane da an ce abu kaza alama ce daga cikin alamar tashin alkiyama wani sai ya dauke ta mummunan abu ne a'a su alamomin tashin alkiyama akwai hasana akwai sayyi'a akwai jamila akwai qabiha akwai alamomin tashin alkiyama masu kyau madalla da faruwar su akwai alamomin tashin alkiyama marasa kyau kada Allah ya hada mu da su to yana daga cikin alamomin tashin alkiyama masu kyau bayyanar manzo Allah wa yake kin sa babu yana daga cikin alamomin tashin alkiyama duniya ta cika da gine-gine kai baka so yana daga cikin alamomin tashin alkiyama ko ina sai ya zama kasuwa kasuwa za ta yi yawa manzo Allah ya ce alkiyama ba za ta tashi ba har sai kasuwanni sun yi yawa da kasuwa sai ka ji ɗaya ce a gari take ci kuma sati sati amma yanzu duk abin da kake bukata ba sai ka hau mota ba kusa da kai sai ka same shi kasuwa ta matso kusa da kai wannan abu ne mai kyau domin mutane za su samu aikin yi za a samu sana'a arziki zai haɓaka waye baya san wannan kowa yana so yana daga cikin alamomin tashin alkiyama ƙuratowar lokaci ƙuratowar lokaci da in aka yi sati kan sati ya kewayo sai kai ta lissafi amma yanzu da juma'a ta yi sai ka ga wata juma'a da ramadana ya wuce sai ka ji wani ramadana shekaru yanzu an takure su taqarubuz zaman yana daga cikin alamomin tashin alkiyama nesa za ta matso kusa a da idan za ka tafi nijar kila daga kano kai kwana hudu biyar kan ka isa amma yanzu awa biyu uku ka shiga nijar yanzu wannan abu ne mai kyau ko mara kyau jiya ta komo yau ai kaga ba za ka so ba a da in za ka je zariya daga kano kila kai kwana biyu akan doki kafin ka je amma yanzu awa ɗaya in ka riƙe wuta ka isa zariya to a koma gidan jiya kaga wannan alamomin tashi alkiyama ne amma masu kyau akwai kuma marasa kyau bayyana dujal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duniya bata gani ba ba za ta ga ba sharri sama da dujal ba wani annabi da Allah ya turo duniya face sai da ya ja kunnansa ka gaya wa mutanen ka akwai wani sharri da na tanada a nan gaba zai zo ya same su domin mutum ne zai zo ya bada mamaki a duniya Allah zai hore masa abubuwa na ban mamaki manzo Allah ya ce kwata kwata kwana 40 zai yi a duniya kwata kwata amma a kwana 40 din nan ba inda ba zai taka ba ko ina sai ya je zai zo Kano in ba Kano ne kai zai zo Zaria in ba zazzagi ne kai zai je Sokoto birnin Shehu in ba Sokoto ne kai zai je Turai zai je America zai je kasashen larabawa ƙasa gari bi kadai ne ba zai iya shiga ba maka da madina su kadai ne lokacin da zai bayyana Allah zai sauko da mala'iku su kwabarin maka su kwabarin madina ba zai shiga ba amma manzo Allah ya ce duk a maka da dirraban a madina sai ya fito waje ya same shi amma ya taka kasashen ya shiga ba zai iya shiga ba Wunin sa na farko a duniya kamar shekara ne mana idan rana ta hudo ranar da dujale bayyana a duniya sai ta yi wata goma sha biyu bata faɗi ba a madadin a yanzu idan rana ta fito awa goma sha biyu take sai ta faɗi to in dujal ya bayyana sai rana ta yi wata goma sha biyu sannan za ta faɗi yau muhu ka sana wuninsa na farko tsawonsa kamar shekara ne sahabbai suka tambayi annabi to ya za mu rinka sallah a wannan lokacin sai ce ku kaddara ai kun san lokacin da ake azahar ba sai rana ta zo tsakiya ba ta karkace zawali kenan to ko za a yi wata biyar rana ba ta zo tsakiya ba kakuyi azahar ku jira ta la'asar ba sai rana ta kusa faduwa ba amma tana fara tas kafin ta fara yin kalar gwal eh yace to ko za ta yi wata nawa kar ku yi sallah ta la'asar ku jira sai ta yi wannan magariba ba sai rana ta faɗi ba eh to ko za a yi wata nawa rana ba ta faɗi ba kar ku yi magariba ku jira ta idan wannan rana ta farko ta ta wuce rana ta biyu kuma da za ta kewayo tsawonta kamar wata ɗaya wa yau ka shahar wunin dujel na biyu a duniya tsawonsa kamar wata wata sati hudu kenan fa da haka haka za a yi in rana ta hudo kan ta faɗi sai an ɗau tsawo irin na sati hudu kamar na wata wuninsa na uku kuma shi kuma kamar sati sati ba kwana bakwai kenan ba wai Allah dai ya ba shi wannan daman ne don ya karaɗe duniya ya je nan ya je nan ya je can to daga kwana na uku lokaci zai dawo normal kamar yadda aka saba wuni awa goma sha biyu dujal zai zo ya rinka taɓa na kabari kabari yana fitowa zai zo da wuta da aljanna manzo Allah ya ce duk wanda ya shiga wutar dujal to shi zai zarce aljannar Allah duk wanda ya bi dujal ya shiga aljannar dujal to zai zarce wutar Allah duk abin da kace maka yayi kace masa yayi zai iya maka Allah ya hore masa zai tayar da matattu zai tsinke kan mutum ya hada shi tsakiyar rani zai ce sama ta ruwa ta ruwa ai shuka ta take shuka ta fito kuma a girbe kuma a ci mafi yawan wanda za su bi shi mata ne da ƙananan yara sai kuma yahudawan asbahan azalla ya ce mafi yawan 'yan tawagarsa yahudu asbahan wan nisa'u wasibiyan me yasa mata da yara za su fi yawan bin dujal saboda zai zo da kayan wasa kayan dujalancin kar ka ɗauka cewa wai a cikin mabiya dujal babu maza manya akwai har maza manya amma ba su suka fi yawa ba da haka ka kiyayi kanka ka guje wa dujalanci dan kada dujal ya tafi da kai Allah ya tsare mu da shi bayyanarsa tana daga cikin alamomin tashin alkiyama manya manya za a yi girgizar ƙasa a gabas girgizar ƙasa a yamma wannan yana daga cikin manya manyan alamomin tashin alkiyama khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun fi jaziratil arab manzo ce ƙasa kasa za ta girgiza a gabas ta girgiza a yamma ta girgiza a yankin larabawa wannan kowa sai ya sani to sannan ya jujuwa ma juju za su zo wannan ma bayyana su sharri ne da bala'i kuma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama to da dai in an ce alamar tashin alkiyama abubuwan da za su faru kafin alkiyama ta faru wanda bayyana su kuma yana daga cikin cewa alkiyama ta kusa don mutane su daɗa shiryawa su daɗa kintsawa waɗansun su kyawawa waɗansun su munana waɗansun su manya-manya waɗansun su ƙanana ƙananan ba su da iyaka domin hadisai da ayoyin qur'ani da yawa sun yi magana akan alamomin tashin alkiyama ƙanana manya-manyan kuma suna da iyaka su ne guda goma wanda manzo Allah ya dunkule su cikin hadisin muslim ya ce alkiyama ba za ta tashi ba sai kun ga manya-manyan abubuwan nan guda goma to da haka dai daga cikin alamomin tashin alkiyama manzo Allah ya da mala'ika jibrilu wanda shine mai tambayar sa ukhbiruka an ashratiha zan baka labari game da alamominta idza waladatil amatu rabbaha idan baiwa ta haifi ubangijinta to wannan ma alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama to me ake nufi baiwa ta haifi ubangijinta kuma wace ce baiwar shin baiwar Allah ko baiwar mutane Wadansu sun ce baiwa ana nufin baiwar Allah kenan amatullahi ko amatul rahman baiwar Allah ta haifi ubangijinta to ya za a yi baiwar Allah ta haifi ubangijinta wasu malamai suka ce abin da ake nufi shine mata ba su ne bayin Allah ba mata to za su zo suna dila maza ma'ana suna da fawa da juya maza wanda da ba haka aka sani ba abin da aka sani shine namiji shi ke juya mace الرجال قوامون على nisa walin rijali alaihinna daraja wala الفضل بينكم وليس الذكر dhakaru duk waɗannan ayoyin suna nuna mana cewa maza sun fi mata maza ke da iko akan mata shi yasa ma a musulunci aka yadda namiji musulmi ya auri kafira saboda me saboda ana jin zai iya juya ta amma ba a yadda ba ita musulma ta auri me kafiri saboda me saboda in dai ita musulma ta auri kafiri to zai iya mai da ita kafira amma idan shi musulmi ya auri kafira to ana sa ran shi kuma zai mai da ita ne musulma saboda asalin tasiri maza ke da shi akan mata to amma idan alkiyama ta kusa za a canja za a yi abin da ake cewa wai rawar 'yan mata na gaba ya koma baya mai doki zai koma kuturi a madadin mai gida shi ke bada umarni uwar gida za ta zama ita take ba da umarni a madadin ana jiran alhaji ya ce sai a koma ana jiran hajiya ta ce mana matan sun kada mazajen kenan wannan ɗaya daga cikin fasarar da malamai suka yi wannan an talidal amatu rabbaha baiwa ta haifi ubangijinta ya zama miji yana jin tsoron matarsa sama da tsoron da yake ji na uwarsa miji yana bin matarsa biyayyar da uwarsa ma baya mata wannan duk zai faru kafin tashin alkiyama ya faru ko bai faru ba ya'ya mata a wata fassara kuma malamai suka ce amatu anan ana nufin baiwar mutane domin a musulunci ya halatta mutum ya riki bayi ko a lokacin da ake bayin ta hanyar da musulunci ya shar'anta a iya samun bayin to irin waɗannan bayin ana nan ana nan za su zo su haifi waɗanda su za su zo su mulki duniya yanzu baiwa ta haifi sarki sarki ubangidan baiwa yanzu kenan ya zama uwa ta haifi me baiwa ta haifi mai mulkata waladatil amatu rabbaha da haka malamai suka ce yana daga cikin alamomin tashin alkiyama sarakunan da suke da bayi za su rinka saduwa da bayin har bayin su ta haihuwa har 'ya'yan bayi su birin kasa a gidajen sarauta su zo su rike mulki wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama an samu da yawa haka masarautu da yawa waɗanda suka mulke su asalinsu ‘ya'yan bayi ne faruwar hakan alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama kuma wannan lafazin zai kunshi wannan zai kunshi wancan abu na uku suka ce amatu a nan abin da ake nufi shine jariya yarinya budurwa ta zama tana juya uwarta kamar ita ta haifi uwar ya zama uwaye mata suna jin tsoron ɓacin ran ‘ya'yayensu mata kamar su ‘ya'yan su suka haifi iyayen wanda wannan yana faruwa da yawa lalacewar 'ya'ya mata a yau saboda iyayensu mata ne suke tsoronsu ba sa iya tsawatar musu ba sa son ɓacin ransu in tafiya za a yi sai kaga iyayen mata suna baya su 'ya'ya matan suke gaba sai inda suka ce abu za a bi yarinya tana yin abin da bai dace ba a gida amma uwarta ba za ta iya tsawatar mata ba la'alla ita take fita ta samo ɗan abin da za ta ba uwar sawa'an ta hanyar da ta dace ko ta hanyar da bata dace ba wannan ma alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama wanda suna faruwa muna ganin su kuma muna na ba kyawawa ba to sannan abu na biyu wa iza tatawala ru'atul iblil buhmi fil bunyani na daga cikin alamomin tashin alkiyama zaka ga makiyaya raƙumma raƙumman da ba sa magana ba wai dan akwai wani raƙumi mai magana ba ba wani raƙumi mai magana amma su asalin dabbobi akan haɗa musu da sunan albuhum buhum shine abin da baya magana wanda wannan daman sifar su ce shi yasa ma wani lokaci akan ce da su bahima uhid lallakum bahimatul an'ami kaga an'am dabbobin ni'ima dabbobin gida wanda ake ci rago da tinkiya bunsuru da akuya sa da saniya raƙumi da taguwa waɗannan sune ne samaniyat azwaj min ad-da'ani wa min al-ma'az قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين waɗannan su ne dabbobin ni'ima gabaki ɗayansu Allah ya dunkule sai ya ce uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku dabbobin ni'ima kurame marasa magana to da haka za Allah ya ce za ku ga masu kiwon raƙumman da ba sa ko magana amma kan mage zai waye su zo suna gasa wajen manya-manyan gine-gine to anan malamai sun yi fassara guda biyu suka ce zai iya yiwa larabawa ake nufi larabawa asalinsu su makiyaya raƙumma ne kuma shi kiwon raƙumi ko in ce raƙumi a cikin dabbobi kiwonsa ya fi wahala kuma makiyayinsa ya fi ƙauyanci da gidadanci domin asali shi raƙumi dabba ce wacce ba ta kiwatuwa a gida ka iya kiwon sa a gida ka iya kiwon akuya a gida ka iya kiwon rago a gida amma raƙumi kiwon sa sai a daji to da haka mai kiwon raƙumi ya fi ƙauyanci larabawa asalinsu su makiyaya raƙuma ne gidadawan al'umma ne to amma za a zo ka ga sun waye, ka je garinsu su kana kallon gini har sai hularka ta faɗi alhalin da a bukka suke to da zarar ka ga haka kasancewa duniya ta zo ƙarshe har kan makiyayin raƙumi ya waye ya dawo gida har ya rinka manya-manyan gine-gine waɗansu suka ce abin da ake nufi da makiyaya raƙuma za su waye su zo suna manya-manyan gine-gine su ne turawa domin su ma turawa da gida ne ko wando ba sa sawa amma yanzu kuma duk wani waye yana jin turawa sun fi shi wayewa kan mage ya waye su ma suna yin manya-manyan gine-gine mahadika ture in ka je kasar su kana kallon gini ka yadda hularka to fa da zarar ka ga ƙauyawan gabas da ƙauyawan yamma sun waye to ka sani alkiyama ta kusa domin daman yana daga cikin alamomin tashin alkiyama sai duk inda ka san daji ne ya zo ya zama gari inda ya zama da bukka ce za ta zo ta zama manya-manyan gine-gine mahadika ture hatta idza aka al-ardu zukhrufaha wa zayyanat Wa وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس Allah ce ba za mu tashi alkiyama ba sai ƙasa ta ado ta ƙawa har ma 'yan duniya in ka ce da su za a tashi alkiyama sai haba da Allah yaushe za a tashi alkiyama ana tone ƙasa ana manya-manyan gine-gine ana titi a ƙarƙashin ƙasa wanda a yanzu a tunanin turawa nan da wasu shekaru ɗari masu zuwa gaba za a yi titi har a kan iska a sama ka san yau turawa sun fara zuwa sama suna siyan fulotai eh, ƙasan ƙasan da kake gani wai an wuce ƙasa daman dai tuni an yi gidaje a cikin ruwa an yi gidan ƙarƙashin ƙasa to yanzu har a duniyar wata ake siyan filoti za a je a gini in tafiya ta tafiya kuma za a koma yawon shakatawa sama inda kana jin yawon shakatawa sai ka tsallaka yar wata kasa haka yar amerika ce yar ingila ce yar faransa ce to za a zo a wuce wannan a koma shakatawa a duniyar wata in ka isa mu je can to da zarar ka ga haka to ka sani cewa fa duniya ta zo karshe ubangijin da shi ya yi ta ya tsara ta ya kaddara komai a cikin ta shi yake gaya maka haka yanzu duk idan da zaka taso mutanen da suke shekara ɗari ɗari biyu baya ka nuna musu Kano a yau wallahi za su ce ba ita bace ba to shekara 60 ma shekara 70 ma baya yanzu nan a Facebook in aka nuna maka Kano a shekara 70 baya sai kaga anya ku kanan ce kaga mutanen duk wasu daban duk da farin alawayo tun lokacin ba a san a rina shadda a daka ta ba ko aka rayu lokacin da lajjada to irin waɗannan mutane in ka kawo su yanzu Kano ka nuna musu kofar Nasarawa ga gini sama gini ƙasa ga titi sama titi kasa ya ce kai wallahi wannan ba ta dabo bace ba to amma Allah ya gaya mu haka za a yi haka kai ma za a zo a yi abin da ya fi haka shi yasa Abdullahi dan Abba zai ce lallai duniya za ta samu wani canjin da mu ba za mu gan shi ba da ya karanta aya cikin suratul nahl Allah ya ce wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah ya ce ga dawakai nan ga ga ga jakuna nan ga alfadarai nan ku hau ku ado a gaba ma za mu yi abin da ba ku sani ba yanzu da saurayi a da can shekara dubu baya in ya sha kwalliya ya sha ado ya sha wanka ko sai ya hau jaki ya kure karshen gayu ya sha ado ya sha wanka sai ya hau alfadari ya sha ado ya sha wanka sai ya hau doki amma yanzu dan kayi wanka ka hau doki wa zai kalle ka daman jaki ba a tashi ka hau jaki zai ce kai kauye da Allah fita daga nan tafi gona to amma a da da su ake kwalliya Allah ya ce gaba za mu zo mu wani abun ma da baku sani ba yanzu babur da mota da jirgin sama duk an san su an can lokacin Abdullahi dan bace ce wallahi za a yi wani abin da mu sani ba duniya za ta yi wani canjin da zai bada mamaki Allah ya ce wa idzal isharu uqilat na daga cikin alamomin tashin alkiyama raƙuma za a yi nesa da su mutum ya tashi a haife shi a gari shekarar arba'in bai san raƙumi ba bai ma taɓa ganinsa ba yanzu yan abuja ka ce raƙumi ya san shi sai kai wata su diskirabin ya raƙumi yake ko mu kafin raƙumi ya fara shigowa kano in irin wannan masu ba da maganin ta zargade da sauran sun shigo da shi haka yara suke bisa raƙumi raƙumi zololo amma a da baka isa baka ce baka san raƙumi ba kila shi aka ɗauki mahaifiyarka shine motar kai amarya kila da shi kai hangon angwanci da shi aka kawo to ka gani wa idhal isharu ufilat da haka abdullahi dan abu zai ce to in fa aka ɗauke raƙumi daga gari lallai sai an kawo wani abu madadin sa domin ba yadda za a yi mutane su rayu babu kayan sufuri wanda kuma raƙumi a wancan lokacin shine kololuwar abun sufuri to dai za ka ga makiyaya raƙuma sun zo sun waye sun ci gaba sun yi watsi da raƙuman sun kama wani abun kuma na ci gaba koma bayan haka da kaga haka kasancewa alama alkiyama ta bayyana alkiyama ta daɗa kusantowa sai manzo Allah ya ce fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah akwai kuma waɗansu abubuwa guda biyar wanda ba wanda ya san su su kuma sai Allah thumma talan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanto ayoyin karshen suratu luqman inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عنده علم الساعة Allah kadai shi ya san lokacin da za a yi tashin alkiyama wannan yana daga cikin gaibu ba wanda ya san shi sai Allah wa yunazzilul ghaitha Allah shi ke saukar da ruwan sama ba wanda ya san adadin ruwan sama da inda ake kai shi sai Allah shi yake tsara ruwan da zai saukar da gangas da adadin litar da inda za a saukar da inda in ruwan ya sauka zai amfanar da inda in ya sauka zai cutar da inda zai tsaya don a amfana da shi a cikin rijiyoyi da eh, tafkuna da kuma inda shuka za ta sha ta fito ta ba wa mutane abinci wa yunazzilul ghaiz wa ya'lamu ma fil arham Allah kadai ya san abin da ke cikin mahaifar mace kafin ta haife shi a lokacin da yake digon mani ba lokacin da ya kai wata hudu ya kai ai tsakanin likitoci suke iya ganin sa da na'ura ba a'a shi Allah tinkan kan wannan lokacin ya san me a cikin su likitoci ne sai ya kai wata hudu sai sun leƙa da na'ura suke sani amma shi Allah ba wata na'ura shi ne masanin komai subhanahu wa ta'ala dan kada wani ya zo ya ce to ai in kun ce abin da ke cikin mahaifa ba wanda ya sani ai likitoci suna sani amma a yaushe suke sani kuma ta wace hanyar suke sani ba wani likitan da ya isa a yau ciki yana wata ɗaya a cikin mace ce mai za ta haifa babu shi ciki sai ya kai wata hudu to shi ko ciki in ya kai wata hudu ai an gama mai wuyar har an busa masa rai fa ya wuce digon mani ya wuce gudan jini ya wuce tsoka har ya kai an busa masa rai a wannan lokacin likitoci suke sani sannan likitocin da suke sani kawai kalla suke su faɗa sai sun ce je ki sha ruwa ki sha ruwa ki sha ruwa su zo su auna da na'ura su leka na'ura ce ta gaya musu ba likita ne ya sani ba kwamfuta ce ta sani gaya masa shi ma ta yi domin bai isa ba duk su ya kalli cikin ya ce to za ki haifi kaza rana kaza ga watan kaza a'a na'ura ke gaya masa kuma na'urar ma a wani lokaci ita ma ba a kowane lokaci ba ita kanta akwai inda ake kura iliminta ciki yana wata ɗaya ba wata na'ura da ta isa ta hango mai ke cikin ca za ta yi ma babu shi ku Allah ya san akwai domin ajiyar sa ne shine wa alamu mafil fil arham sai Allah ya ce wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan kuma ba wata rai da ta san me zai faru gobe gobe ta kusa ko gobe ta nesa domin algadul qaribu da algadul ba'idu algadu gadan gobe iri biyu ce akwai gobe ta kusa akwai gobe ta ne ta nisa yanzu gobe ta kusa shine in Allah ya sa mun kwana mun waye gari gobe ta kusa kenan ba wanda ya san me zai faru gobe a tunaninka na dan adam kila zaka waye gari gobe kila za ka yi kaza gobe amma ba garanti ne da kai ba kila ne shi yasa Allah ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah kar ka kuskura ka ce zan yi wani abu gobe face sai ka ce insha Allah domin gobe mace ce da ciki ba a san me za ta haifa ba sai Allah to sannan akwai gobe ta nesa ita ce alkiyama an gane ko ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhan nasu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur ma nafsun ma qaddamat li ghadin ya ku wadanda suka imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta kiyaye me za ta tarar gobe shin wace gobe gobe ta alkiyama ake nufi da haka gobe akwai ta kusa akwai kuma ta nesa to duk in dai gobe ce ba wanda ya san me zai faru a gobe sai Allah wa ma tadri nafsun ma za taktibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ba wata rai da ta san a wace kasa za ta mutu malamai suka ce me yasa Allah bai ce ba wa ma tadri nafsun fi ayi waqtin tamut ba ran da ta san a wani lokaci za ta mutu sai ya ce ba ran da ta san a wace ƙasa za ta mutu saboda mafi yawan mutane sukan ɗauka garin da aka haife su garin da suka gina gida garin da suka haifi 'ya'ya suka tara iyali suka yi gona suka yi rumfunan kasuwa a nan za su mutu to kuma ba a nan bane ba mafi yawan tunanin mutane nan yake tafiya a kano aka haife shi a kano ya karatu a kano ya iyali a kano ya gona a kano ya rumfar kasuwa tunaninsa a kano zai mutu ba haka bane za ka iya a haife ka a gari ka rayu a gari amma ajalinka ba a garin yake ba in Allah ya so ya kashe ka a Legas kasar ka take sai a haɗa ka da wata alaka da sai ta kai ka Legas wani sababi baka taba zuwa Legas ba sai ya ja ka Legas saboda a can ajalin yake kuma in ka je ka mutu a can wani bai taba zuwa maka ba kullum burinsa Allah ya kai mu maka Allah ya kai mu maka sai da ya gama kwarabniyar rayuwarsa gaba ɗaya ya je shekara hamsin sittin ashe ajalin a can yake sai a hore masa zuwa makka yana ta murna zai tafi makka bai san ko mutuwa ce take kiransa ba da ya san a can zai mutu wallahi ba zai je ba saboda dan adam baya san mutuwa duk yadda yake kaunar ya je gabas in ya san a can za a ritsa shi ba zai je ba ko ba haka ba duk yadda ka san kana son zuwa waje wallahi in an gaya maka a wajen zaka mutu sai ka ji kai anya ma je to wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ba wata rai da ta san ina za ta mutu waɗannan suna daga cikin abubuwa na gaibo wanda Allah subhanahu ta'ala shi kadai ya bar wa kansa sani ba wanda yake tarayya da shi ta fuskar sani a cikin waɗannan to bayan manzo Allah ya karanto wannan ayar thumma adbara sai shi mai tambayar ya tashi ya bar wajen faqala sai annabi ya ce da sahabban da suke tare da shi rudduhu ku bi sawunsa ku dawo mana da shi annabi yana so ya nuna musu cewa mai tambayar nan ba mutum bane ku ku ne masa kallon mutum jibrilu ne ni na san ba mutum bane amma a mutane ya zo da ya tashi ya bar wajen annabi ya ce ku je ku biyo sawunsa ku ce masa ya dawo falam shai'an shay'an ai yana yin bayan katanga sai ya ɓace ba su ga komai ba to kaga a wannan lokaci abin mamaki zai kama su a to wannan shi kwa wane ne ko sama ko ƙasa daga yin bayan katanga ya ɓace ɓat faƙala sai manzo Allah ya ce da su haza jibril ku kwantar da hankalinku kar ku shiga damuwa wannan da kuka ga ya zo ya tambaya jibril ne wannan ya nuna mala'iku suna rikida kamar yadda aljanu suna rikida amma shi dan adam baya rikida sai dai in yayi tsafi a cewa wani yana kama hawainiya yana a sai dai tsafi yake ya zai mutum ya kama da hawainiya sai dai ko kuma kai kake masa kallon tsoro kuma ba wani kama da hawainiya da yake sihiri yake maka ya dabarbarce idan ka rinka ganin kamar haka amma ba hakan bane fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihim min sihrihim annaha tas'a saharu a ayyunan nasi wa sarhabuhum wa ja'u bi sihirin azim wannan shine sihirin da mutanen fir'auna suke yi su buga igiya kaga kaman maciji ba maciji bane igiya ce yazo ana yi masa kida duna na kogo ya shiga ta bakin jaki ya fito ba wani ta bakin jaki da ya shiga wannan ya za a yi shiga bakin jaki ya fito kuma jakin ya zauna lafiya a ce ya shiga tulu ba yadda za a yi mutum ya shiga tulu ta ina zai shiga tulun kuma har ya fito lafiya tulin bai fashe ba wannan wani irin tulu ne to kai aka rufe idan ka kake ganin kamar haka amma ba haka bane ba wannan shi ake kira sihiru takhyil wanda bahaushe yake cewa rufa ido rufa ido amma ba abin ne yake faruwa ba to da in kaga dan adam ana cewa wani ya da ya zama kaza wani a to rufa ido yake amma yana nan a sa na dan adam amma aljanu da mala'iku su Allah ya hore musu haka suna caccanjawa an gane ko to da mala'ika jibrilu anan ya da ya zo a sifan mutum sahabbai suka ɗauka mutum ne amma shi manzo Allah cikin ilimin da Allah ya sanashe shi cewa jibrilu ne ba mutum bane ba yayi tambayoyi aka ba shi amsa wasu malaman suka ce ba dan bai sani ba yayi tambaya ne dan ya sanar da wasu kamar yadda ya zo ruwayar muslim fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum kenan a makaranta ka iya tambaya ba dan kai ka ji ba kai ta yu ka sani amma dan wani ya ji domin wani in kai ka gaya masa ba zai yadda ba amma in ya ji daga bakin malam fa sai ya yadda da aka akan yi tambaya dan wani amfana ba wai dan kai ka amfana ba a wani kaulin na malamai suka ce jibril ya zo ne yayi tambaya dan wasu su amfana ba dan shi ba domin shi tuni ya san waɗannan ilimin sa ya wuce wannan ya san cewa alkiyama ba wanda ya santa ko lokacin tashin ta sai Allah ya san cewa ba wanda ya san abin da ke cikin mahaifa sai Allah ya san ya san ya san da yawa akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi fi kitab al-iman cikin kitab al-iman shine kitab na biyu cikin sahih al-bukhari sannan kuma babi na talatin da bakwai wanda shine babu su'ali jibril alaihi salam anil imani wal islam to wannan shine karshen kitabul iman kuma babul imani ma huwa sai bab na biyu ko babi na uku kenan ko babun bayanu salawati allati hiya ahadu arkanil islam babun da yake bayani akan salloli su ne ko suna daga cikin ɗaya daga cikin rukunnan musulunci guda biyar domin bayan mutum ya yarda da Allah ya samu kyakkyawan ƙuduri a zuci to ba kuma abin da ya zama wajibi a kansa sama da me tsayi da sallah sallah ita ce rukuni na biyu cikin rukunnan musulunci guda biyar to da haka bayan an yi babi akan imani sai kuma za a yi babi akan me sallah salloli na farilla asuba azhar la'asar magriba isha hadisi na shida mala yace hadithu talha ibn ubaidillah hadisin talha dan ubaidillah talha dan ubaidillah shine sahabin mu na wannan makon shine talha dan ubaidillah dan usman dan amru ana masa alkunya da abu muhammad saboda yana da babban ɗansa mai suna muhammad wanda ake wa lakabi da sajjad wanda kuma tare aka kashe su da shi a wajen yakin jamal shi talha dan ubaidillah kenan mahaifiyarsa ko dai a ce da ita sa'aba ko kuma ummu sa'aba waɗansu malaman sun ce sunanta na asali shine atika bintu abdullahi da haka akan yi mata alkunya da ummu sa'aba yar abdullahi dan imad alhadrami shi dalha dan ubaidullah sarki ne na sayidina abubakar as-siddiq bayan kasantuwarsa abokinsa na kasuwanci yana daga cikin manya-manyan sahabbai kuma 'yan kasuwa masu kuɗi da ma'anar kuɗi dalha dan ubaidullah da haka ya shiga musulunci ne ta hanyar sayyidina abubakar domin cikin asharatul mubashiru na biljanna mutum goma da manzo Allah yace yan aljanna ne hudu daga cikin su duk sanadiyar abubakar suka shiga musulunci Usman dan Affan Talha dan Ubaidillah Abdurrahman dan au an gane ko sannan kuma sai Sa'ad dan Abi Waqqas waɗannan duk manya manyan yan kasuwa ne abokan Abubakar As-Siddiq domin dan kasuwa ya fi jin maganar dan kasuwa dan uwansa malami ya fi jin maganar malami dan uwansa an gane ko mai mulki ya fi jin maganar mai mulki dan uwansa da haka kowace ƙwarya da abokin birminta yanzu idan kai ka zo talaka kana magana a cikin masu kuɗi dariya sigina za su rinka suna dariya rabu da mutumin zafin talauci ne ya dame shi in ka zo jahili ko mara ilimi kana magana cikin malamai da kai wata katobara sai su sigina kyale shi sannan an bashi a tasha bai san abin ba ina fata an fahimta in ka zo cikin sarakuna kana magana akan mulki sai su kalle ka talakan banza bai san giyan mulki bane in ka zo cikin yan siyasa kana haba dan me za a kashe mutum dan sai an zarce sai ce rabu da banza bai san dadin jiniya bane ba to haka kowa zaka samu yana da abokin me tafiyarsa idan mai mulki ya gaya wa mai mulki dan uwansa ya fi ji idan mai ilimi ya gaya wa mai ilimi dan uwansa ya fi ji idan basarake ya gaya wa basarake dan uwansa ya fi ji saboda yana jin cewa duk abin da nake takama da shi ai shi ma yana da shi ba wani abu ya zo nema waje na ba in gaskiya ce gaskiya ce kawai shi yasa da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi amfani da matsayinsu wajen jawo mutane cikin addini kai yanzu kana kasuwanci shekarar ka 100 in ka kai shekara 100 ko shekara arba'in ko ashirin ko talatin kana da wani abokin kasuwancin ka John amma baka taba ce masa ya shiga musulunci ko sau ɗaya ba yaranta a wajen ka karanta a wajen sa da kirsimeti ya kawo ma abinci yankan malam ko ma oho kai ma da sallah ka gayyace shi amma maganar ka tallata masa musulunci baka taba ba ila dan boko ne kai kun yi makaranta da wani arne baka taba yi masa tallan musulunci ba da za ka yi masa sai ya fuji ji ta ka saboda ya san kai abokin sa ne kun fahimci juna ta fuskar kasuwanci ne ta fuskar siyasa ce ta fuskar mulki ne da da yawa daga cikin manya-manyan 'yan siyasan mu na arewa suna gayyato manya-manyan 'yan siyasar kudu zuwa ga musulunci wallahi da sun shiga amma sai almajirai daga masallaci malamai wanda ba su da wata alaka da kasuwanci alaka su kawai ta masallaci ke ya za a malami ya kira wani dan siyasa zuwa musulunci ya zai saurare shi ma ba zai saurare ka ba to a ina ma za ku haɗu hanyar jirgi daban ta mota daban amma su suna haɗuwa a ralin siyasa suna haɗuwa a mutum na jam'iyya dan me ba za su rinka tallata musu musulunci ba wallahi da suna yi da sun ci riba biyu li an yi lahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am Allah ya shiri mutum ɗaya ta sanadiyar ka yafi a tara maka dukkanin dukiyar duniya baki ɗaya domin dukiyar duniya ko mun yawanta za ta ƙare amma ladan da ka dasa na wani ya shiga musulunci ta sanadiyar ka har abada kana cin wannan ladan shi ma in ya je ya ja wani ka sake samun shaya ta faɗaɗa da haka yan siyasa mu da attajiran mu da sarakunan mu dan Allah su rinka da'awa irin yadda almajirai malamai ɗaliban ilimi suke da'awa da'awar su sai ta ci saddauna ya bar babban abin misali saddauna dan boko ne namiji uban yan boko saddauna dan siyasa ne saddauna mai mulki ne da yawa daga cikin arnan arewa saddauna ya jawo su daga kan dutse ya ba su tufafi ya musuluntar da su yanzu idan ka je wani dutse mambila ko ina daga cikin manya-manyan duwatsun nan da arna suke kai a da ko har yanzu akwai raguwar su sai su ce maka rabon da wani musulmi ya zo mana nan tun saddauna ya zo ya ba mu carbi ya lakana mana kalmar shahada yayi siyasa yayi addini amma kai yanzu alhaji ake ce maka akwai manya-manyan 'yan takara a najeriya alhaji ma baya so a ce masa kar a haɗa shi da addininsa kwata-kwata amma yau gashi mataimakin shugaban kasa a najeriya fasto ne mai coci yanzu in malami ne ya magana siyasa sai a ce kaji malaman nan me ya shigo da su malaman musulmi su ne haramun su shiga siyasa amma a wajen musulmi gidadawa amma kiristoci suna shiga siyasa coci tana tsaye da ɗan takara wani ɗan siyasa yake bani labari yace ce wane wane shugaban ƙasa lokacin da yake kamfen bai je masallaci ko ɗaya ba amma ba cocin da bai zaga ba a ƙasar nan me yasa saboda ya san coci tana da tasiri a siyasa mutanen coci suna iya faɗar ga takarar da za a yi kuma kowa ya bi amma a masallaci liman wanda shi zai raɗa sunanka ko ma ya raɗa sunanka shi zai raɗa na ɗanka shi ya ɗaura aurenka in ka mutu shi zai ma sallah babanka babarka matarka ƴaƴanka in yi magana siyasa in ko raba jam'iyya bai wuce ka zage shi ba bai wuce kai masa rashin mutunci ba duk waɗancan alhairan ba komai bane a gabanka amma a coci fa ba a sallar gawa ko suna sallar gawa coci sai ka yi aure kun haihu da matar kun gama gwangwajewa sai a zo a gaya wa faso a biki ba ruwansa da lokacin da zaka zaku mata ka je sai kun gama gwangwajewa ku shi yasa zaka ga wani dan ma wani auren a coci ɗa shi yake kira iyayen su zo dai a sa albarka duk abin da aka yi wasa da aka yi duk a baya ba albarka yanzu shi ya gayyato a zuwa albarka amma kai ku aurenka da auren ma da mahaifiyarka da kowa sai da liman ya sa baki amma duk wannan ba alheri ya maka ba ya kamata mu gyara tunaninmu mu gyara fahimtar mu da haka siyasa tana tafiya ne da addini inda a ce 'yan siyasa za su raba da addinin su to da siyasa su sai ta fi armashi irin siyasa su saddauna da siyasa su sai ta fi mutunci irin yadda su dauna suka shigo da waɗanda ba musulmi ba cikin musulunci kuma suka yi tarayya da su cikin siyasa abokansu 'yan siyasa abokansu 'yan uwansu a addini wakilansu a kudu wakilansu a arewa kama yanzu dan siyasa in zai tafi kudu sai ya ɓadda kama sai ya sa kayan da ba na musulunci ba ba na musulmi ba dan me ka taɓa ganin saddauna da kot a gidan sarauniya ingila ya karatu amma bai taɓa sa kot ba da rawanin sannan da babban riga da hartun da wando haka yake rawanin ma da yanzu in ka gani sai kai dariya amma da irin wannan rawanin saddau ne ke shiga gidan ya ingila kuma da shi ya fi mutunci duk lokacin da bature ya ganka ka sa kwatka ta ya san ka zama biri da wando wawa ne kai baka da al'ada ma'ana ya fi burge ka kai baka da abin da zaka burge shi da shi amma da zaka sa hartun ɗinka da wando aska ka je mai to ya san wannan mai mutunci ne irin yadda ta tafawa balewa suke zuwa turancin kai ka san yanzu duk iya turancin ka dai baka isa kai irin na safa kwalewa ba golden boys ko amma yanzu sai dai tsukun ba turancin ka yadda al'adarka ka yadda addininka ka yadda komai naka kuma ba za ka taba iya kamo ture ba shi a fagen nasa yayi nisa kai a fagen naka kuma ka manta ina ka fito ina ka dosa Allah ya sa mu gani da ka dalha dan ubaidullah babban attajiri ne abokin abubakar as-siddiq ta sanadiyarsa ta sanadiyar abubakar ɗalha ya shiga musulunci yadda abin ya faru shine wata rana ya tafi kasuwa kamar yanzu ka ce cana ko dubai ko wata babbar ƙasa da ake yi oda da ya je can sai ga wani babban malamin kiristanci yana shela a kasuwar yana cewa akwai wanda ya taho daga ƙasar harami ƙasar harami ana nufin makka sai ɗalha ɗan ubaidullah ya ɗaga hannu ya ce ni ma daga can nake domin ɗan maka ne sai ce to annabin ƙarshen zamani ya bayyana to shi kuma lokacin da ya taho kasuwancinsa labarin annabi bai bayyana ba da haka sai ce ni ban san wannan labarin ba sai ce to lallai lallai watan da attaura ta gaya mana in ya kama annabin ƙarshen zamani zai bayyana watan ya kama da haka maza maza ka koma gida ka binciki labari kuma an ka binciki labari to lallai kai imani da shi wannan annabin shine annabin ƙarshen zamani kuma shine annabin gaskiya lalha yana dawowa shi bai je wajen annabi ba ma sai ya tafi wajen abubakar abokin kasuwancinsa ya ce abubakar bayan na tafi me yake faruwa ne a makka sai ce eh kwarai wasu abubuwa sun faru daga cikin abubuwan da suka faru muhammadu ya bayyana a matsayin annabi kuma ni na yi imani da shi ya ce ka imani da shi ya ce kwarai na yi imani da shi kai ma zo mu tafi da haka abubakar ya kama hannunsa ya tafi da shi sai kai sai ɗalha ya bawa abubakar labari ya ce to wallahi ka ji abin da ke faruwa daga ƙasar sham a kasuwa wani malamin coci na ji yana shela cewa kaza kaza kaza kaza kaza da abubakar ya ji haka sai murna ta kama shi sai ya kama hannun ɗalha sai suka tafi gaban annabi ya gaya wa annabi labarin da ya ji a ƙasar sham wani malamin coci yana albishir da cewa annabin karshen zamani ya bayyana manzo Allah ya farin ciki da haka kuma dalha ya musulunta a wannan lokaci dalha surikin annabi ne a abubakar ne ya auri ɗaya daga cikin 'ya'yan abubakar mata wacce ake kira da ummu kulsum bintu abubakar as-siddiq dalha lokacin da ya musulunta da shi da abubakar aka rinka kama su ana ɗaure su a igiya ɗaya akwai wani kakansu ko wani dattijansu wanda suke ganin girmansa ana ce da shi naufal ibn khuwaili shi ya rinka kama su yana ɗaure su a igiya ɗaya shi yasa ane wa ɗalha da abubakar laƙabi da ƙarinani ƙarinani tagwaye ba wai dan uwa ɗaya uba ɗaya suka aka haife su ba a'a saboda a tare aka rinka kama su ana ɗaure su lokacin da suka musulunta naufal ibn da ya rinka yi musu haka da aka ɗalha ibn ubaidullah yana da tarihi mai yawa ana nuna min lokaci yayi dan kada mu kure lokacin karatun namu za mu dakata anan idan Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa za mu dora daga kan tarjama ta ɗalha ɗan ubaidullah sannan kuma mu karasa abin da muka fara na wannan hadisi a farkon babi abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh